ce ina kira ga gwamnati don girman Allah ba don halin mu ba mu ƴan Najeriya ba don halin mu ba don Allah wannan da ya aza ku bisa kujerin nan na mulki don girman Allah ku dawo da tallafin man fetur dama cire shi kuskure ne wajja gwamnati ga wannan kuskure masu kumajin sanin tattalin arziki su ne ta kumfan baki shekaru masu yawa cewa mutane 'yan kalilan wasu 'yan tsiraru ne kawai ke amfana da wannan tallafin na mai don haka suna kira ga gwamnati a babba da tallafin mai ta jaye tallafin sai sun ka jaye to da sun ka jaye tallafi jama'a min biyo baya litan mai da bakin 122 ko wadda buhari ya batta dai wanda a'a ba official figure ba black market 100 eh, a 220 220 at black market rate to kaga da 220 sai ga litar fetur ta koma ma dan Najeriya 690 190 <clears throat> jama'a ta ninka hasa nawa hasa uku ta ninka hasa uku don haka abubuwa za su za su ƙara kuɗi ko ba za su ƙara ba to tsakani da Allah cire tallafin man fetur yana cikin ummul haba'is na wannan wahala da 'yan Najeriya suke ciki don haka in dai don mutane kuke mulki ba don ba sun ranku da sun masu gidajen ku ba na kasashen turawa muna kiran ku don girma Allah ku tausaya muna ku tausaya ma eh, eh, iyalinmu don Allah ku dawo da tallafin nan na mai saboda mu ji sauki abubuwa su dan sassafto na farko kenan ko na biyu kuma nace ina kira ga gwamnatin tarayya ta yanzu karkashin shugaban kasa Bola Tinubu don girma Allah tallafin nan na aikin Hajji da Buhari ya cire don Allah ku dawo da shi ko don mu ji daɗin yabinku don yanzu ko muna son mu yaba muku babu abin da kun kai balle mu yaba babu abin yabo <clears throat> amma ka ga yau tunin ya bushe iska ya ce ni Ahmadun Kudu ni Ahmadu likasan muna namu Amadu nan ko shi yasa sai an bambanta an ka ce Ahmadu Ahmadun Sokoto daban Ahmadun Kudu daban ya ce ni ahmadun kudu shugaban ƙasar najeriya shugaban 'yan najeriya tallafin nan na aikin hajji na dawo da shi tallafin aikin hajji mun yi wannan roƙo ko to abin da addaban mamaki sai ga wasu babban maganganu na fitowa wai wasu mutanen banza marasa imani IMF me IMF eh International Monetary Fund ko to saboda ba su sukan su da an kaci, wai suna kira ga gwamnatin Najeriya ta ƙara ma mai kuɗi ɗai kenan sannan na biyu suna kira gwamnatin Najeriya ta cire tallafin da ta ba su ga wutar lantarki kaga waɗannan waɗannan suna sun mu ba su mutu muna kira gwamnati kar su saurare su ba dai su na zaɓe ku ba 'yan Najeriya da zaɓe ku iyakar bakin ɗaya da an gare su an ciwo bashin su Buhari ya ta ya ciwo bashi yara ne sun kwashe don haka, ga tunumbu daga cikin ayyukanka kuma ka ji tsoron Allah ka tabbatar da cewa duk kuɗin nan da waɗannan sun ka sace to masu suwa a mai suwa. ko dai ba a suwa duka ba da in an ka amso satan amount dai mai dan kaga sai a samu na rage aiki don kuɗi suna nan yau na ga an turo wani yaro cikin yaren Buhari tun buhari na wani buki ne ake yi wai sai wani ya rubuta cewa agogon da aga hannun yaron nan cikin yaran buhari ba minista ba ne ba wani famanin sakatare ba cikin yaran buhari yaran gida na buhari agogon da aga yaron na abin da a kuɗi na yi eh, dala miliyan 98 eh, eh dala nine thousand dollars ce kuɗin agogon nan in ka buga yanzu da kuɗin Najeriya wajen miliyan 160 ko abin da ya agogo agogon hannu wristwatch ga mutane nan su yi kwana da kwanaki kun sace musu kuɗi ba su da abinci mutum da shi da iyali ne ba su da abin da za su ci ga wani ce agogo guda miliyan 160 da wani abu da Allah an yi ganganci ko ba a yi ganganci ba to yana da kyau tunan buya, runce ido duk da yake mun san tare da kai an kai wasu durba durba duka tare da kai an kai amma runce ido wanda duk baka da hannu ka taushe su a amshe kai koyan Allah ya kawo jiya wani dan uwa ya ciro mana takarda a karatu ya ce barayi sun shiga gidansa shekaran jiya suka hada shi da shi da matarsa suka musu shegen duka kafin a karbi kuɗin ka sai an dake ka don ka san halin da ake ciki a ƙasar nan suka daka shi yadda ku sosai suka kama matar a gabansa suka yi mata faɗi sannan kuma suka kwace motarsa ta hawa ya zo wajen karatu magarba da isha irin wannan wadda ka zo ce don Allah ga takardarsa a taimake shi da addu'a ga bala'in da ya same shi jiya a cikin gari cikin unguwa wani sarki yake gaya mu yace yace malam ka gaya mutane nan gaban mutu ya dauko buhun shinkafa a halin da ake cike daina goya shi a mashin dan ya bi ta wani gurin ba lalle ne ya wucewa ba dai ba daina wannan abun ba akwai hadari. Allah muna kai kuka gare ka Allah ka ce mu yi haƙuri mun yi haƙuri Allah duk wanda yake da hannu wajen jefa mu wannan bala'i Allah ka ɗanɗana masa a duniya kafin ya ta balaira. mu kuma ka ba mu hutu ka sauƙaƙa mana in mun yi laifi ne Allah ka ba mu ikon komawa gare ka Buhari da Muslim ne suka ruwaito shi Imam Nawawi ya mana wannan hadisi a wannan babin ne ya nuna mana muhimmancin hakuri wani abi yahya suhaib ibn sinan رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم أبي يحيى صهيب آه، بضم الهاء صهيب وأنا سنن بم في ساشي اشكن سنن كم مناو وفلان صهيب ابن سنان ابن مالك ابن عمرو ابن أقيل ابن عامر ابن جندلة ابن جزيمة شين مرويتين ونن حديثي نامو آه wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa shi wannan suhaib a takaice sahabi ne cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi sallama an taɓa ribace shi rumawa sun taɓa sace shi ko suka kwace shi yana ɗan ƙarami har aka je aka sai da shi a kasuwa suka kawo shi makka abdullahi bin Jidu'an ya saye shi ya yanta shi ya zauna tare da shi har sai da shi abdullahi bin jud'an allah ya masa rasuwa a wata riwayar cewa aka yi gudun waye daga hannun romawan da suka kame shi suka mai da shi bawa lokacin da ya girma tunda yana yaro ne suka kama shi lokacin da ya girma ya yi hankali sai samu ya balle ya kubuta ya zo makka ya zo ya ƙulla ƙawance da abdullahi bin judu'an